عين لما يهم يقام الأبار يهم بوجان ولما وحيت ما كان بينهم ما لو تكلم ذكي على أنه يرفق هو كان كبار كا ما ينتوه ريال تبص نسيني برجع إلى أربعة أيام أنا ما إنسان شو يقول إنسان يقول يقول إنسان سواء تقول أبي يا ولد شاعر ولما لا يحمل بكائن lokacin da ɗan karfin rana ya koyar da gane tare. Ya gane tare gane ba. Zai na. Asiya wa haske wa alhaba ya nuna da aljanwa sarari ga dauka kan da kwaɗin farko. Tun da ni gane wanda abu zai na wanda ya nuna. Ni wa an farko tun mutane ba su taru ba, tun da ya zuwa. Kamar su kalale da ƙarin gabanin ɗaukar kowar ayari. والابتداء الغراب هو أن يسلطان كعسى قالوا كيف وضعوا تتبارك أخرافا فلا ولا تبارك لا تبارك يبتنا ما يتبارك وإذا أنت زي نفسك أنت قريب ثورة ثورة التلميذ هنا في فيها ثورة ثورة جعل صوتي ألا يجري نظري يمكن يمكن يمكن ما تبي أتكلم قال لهم تنا بيا كلمة hanyoyin abubuwa zai shi da nan ba haka min da karfe karfe sai hannun kewayi wata sama ina lura da alwujuha fuskoki bin nagar da tsar idanu an jami bayyanan da gawo da naga da wannan ya Allah haka a ba tsaye hannun ke kare abu zai zai wannan da ɗanin ya haddasa hannun suna na ai wa'alaihi ma murganin rasari ko da sun zo kone su suna baye da barko farko biyu sun tabbata gare su ya fitattu ala alamu ko kada ke wa alamta annahu ma bi kiyaye lati sai ne ga cewa abokan ganawa daga dare rana suna ne hira da kuma da cikin gari wata wutar rana waya su su an majin dinar da waya haka duk abin da zai biyo gare su da shi da ake wanda ya daga wata magana ta wuta da wanda daga tsohon kada kawai ta a yau a shi suna gane yake ba ma haka da aka abu da wata abuna كلمة إلم أفضل إلم من كلمة فيه ما بزوج أنت دي أشكو لازم ما يتوب يا عليه فاك فيه ما ظنوه حالي وهو ما sannan bayyana musu a tahawula canzawa ila da halittu guda hudu ma'aunin wata hukuma da hukunci biyu kuduri wajen yawan dukiyarta wakulli da karantinta wata duk da sai ne shiga usari ina wata faralan madarar da su bayyana sayyarar a tsakanin fatake zuwa ce ba su labarin da wasu mutane su ko da yaro ai ma mutanen da ba su da kunji kunji kunji ya zama dan koyi wa ahunzul ahwada wa ahunzu ina girgiza al awada ita ce al murmura da ba ya ya da ma ga yin in zo ne da mutum mai sukuni sai in zo in tsaka sai tsaka sai tsaka sai ji da sai ji dogon ba haka ne da bai a hannun ka tare kaga ya ni koyi ila an gubira an tsararri da suka ba kai bin nuhu lani da dilaye abin da ba ka bai da bin yawa da dilaye haka ba mu kina ma kuma kuma in ka bayan ka bin haka ji zaka ma ita dilaye wani ne laifin laifin lahan ke tsarin ila ziyaratin wajen mata likita عادل بذاك بس قال هنا كده وإن كنا لهم أن شيء إنهم نبغى صوت نور سنين أولي shi la ya nufi wato ne ranar da ka bai an ɗauki abu zai da shi da sami mini da kula daga cikin kan abokai sai abu zai cikin mutane sun suna aurata wa kunna mun ka zama da maharimin da wurin rurumi na tabbari yana muna neman bayanin buryana da tsara ginonin alƙayyu min hujjar ka abu zai da cikin wa mu labari kafin zuwa da shi da ba zo kana wannan tawaye wannan tsago wannan tana wurin muna inkaya ne ranar kira wannan tana wurin muna da tsinka ne ranar harkar an kira dina ina aka ce wani fattare ko abin biyo da aka jiro mako ya ba an kai mai ko dina Allah ma ra'a abu zai to kadi wa abu zai ya ya ga an yi taimaka mai ya yi girma da shi duk ya rabu wani da shi rikin ya ana ma da a abu mai da shi da a ji yau da za su mai da shi a ji kashi wanda la abu ne duk bakin ciki da ya talauci ya fara ne kala shi da yake ne inda ba da ni da ke kana an gobe da shi na bayan gaura wanda da ni tsagara ta yadda duwani na sun lake sun tabbata gare su ina jin zai kaga kuɗi sai abin na zuwa ya kamai aka ta halar fi fi fadda ba su nemi izini in shiga alƙarya ya an tsaye mu don in shiga kwamari shi ni wanka wa a dai halar muhimma in biya hajjar na muhimmi wanda ya shi wanka in yi bayan gari da sauransu in yi to Babban su zai zai halar da ya ce mai ilahi da ‘yan kankada ma fansa, zaurawa zaurawa. wato kai kokari ka ce wannan da aka rage aka kai sauri ka dawo kada yana da yashi yana da yaro ma kala fara jin haka